Barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasance da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku na labarun matasa. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu tare da Rakiya Arimi. Barka da warhaka kiki. Barka Fanta, me kika kawo na yau? To Rakiya da farko dai za mu ga yanda halin rufewar iyakar Najeriya ya jefa yanayin kasuwancin matasan garin Magarya a cikin mawuyacin hali. Sannan sai mu je ga takaitaccen rahoton mu inda za mu kawo muku tarihin wata matasha mai sarrafa 'yar makka sai kuma wasanninmu motsa jikinmu na yau Haka ne fanta kamar yadda kika waɗe a cikin kanun labarin a jihar agadis birnin Arlit fiye da matasa dubu suka samu horo da kuma tallafawa ayyuka na tsawon shekarar 2018 zuwa 2019. Haka ne kiki Abdurrahman Mauli magajin garin Arlitkin ya ce ya gamsu da wannan amfanin da waɗannan matasa suke yi. A cikin shekara ta 2018-2019 mun samu matasa dubu da wasu 'yan kai da aka baiwa horo. su mafi yawa an haɗa su da kayan aiki ne a cikin sana'o'i da dama da suke aiki har su ɗauki waɗansu aikin. Sana'a ko waɗanda suke sama aiki daga proje da ƙungiyoyi har zuwa jama'a da suke ƙirƙira aikin su na karan kansu. Ku duba kallacin ku kuna ganin wani ne ya yi gidan cin abinci. A yau ya ɗauki mutane aiki da dama. Ni a matsayina na magajin gari na Alit na gamsu yadda matasa suke huɓasa. Sai dai suna da yawa ne ba iya biya musu bukatocinsu gabaki ɗaya gaskiya fanta kin an yi wasan demi final na incredible school talent karo na hudu a ranar 22 ga watan february a academy da nan babban birnin yamai sosai ma rakiya kuma rukunin matasa wanda ke gwagwarmaya wajen bunkasa al'adu da ake cema espace jeune su suka gudanar da wannan gasar wadda ta tara makarantu guda goma sha bakwai na nan babban birnin yamai ga lokacin da shugaban wannan kungiyar musa mamman fadil ya yi wa abokiyar aiki musa lamatu kadiri wannan karo na hudu ne a wannan shekara abin tunawa karawa shine a yau matakin farko ne na kusa da karshen karawa. Na farko dai zai samu tukuici da jika ɗari da kuma takardar shaida. Tukuici na biyu kuma zai samu jika saba'in da biyar da takardar shaida. Tukuici na uku jika hamsin da takardar shaida. Sauran kuma za su samu takardar shaida. A wannan shekara akwai al'adu da raye-raye da kuma zaben sarauniyar kyau. Ta wani bangaren kuma wato fannin tattalin arziki za mu taɓo zancen rufe iyakar Najeriya ko ba haka ba kiki? Eh kwarai kuwa fanta an rufe ta ne tun a 19 ga watan Ogis na shekarar dubu biyu da 2019 abokin aikin mu Habibu Garba ya je rahoto a jihar Damagaram ya tafi iyakar ya sadu da matasa 'yan kasuwa ga rahoton nasa. Muna akan hanyar iyakar Nijar da Najeriya da ke 'yan kilomita da babban birnin jihar Magarya cikin yankin Zandar a nan cuwa-cuwa ta dushe babu kasuwa ita ce kalmar da aka fi yawan ambatowa wato babu haraka tsayama sani isufu wani wani matashi da a da yake samun naira dubu ishirin a kowace rana a cikin kasuwancinsa na sayar da ruwan zaki kafin rufe iyaka a yau wani lokacin baya samun ko sisi a cewar sani wannan matsala tuni ta tura wasu 'yan kasuwa matasa cikin shaye-shaye. a yare yabo da kasuwanci nike ina ɗauko ɗan lemu ɗan juyi ina saida ina samun abincin da nike ci ina taimaka nena ina kama musu karatunsu ina yin samun kamar dubu biyar dubu uku farfuwa ina samun dubu hudu to yanzu kuma bai ina yi tsanani tsanani na yi tsanani yanzu in samu ɗari biyar a rana ɗari biyar mi na na ba iyayena mi na waƙan na. a ganin matashi abdullahi abdu mai kabu-kabu baya ga mummunan sakamako ta fuskar tattalin arziki rufe iyakoki ya kuma ƙara wasu matsaloli na kan hanya ya ba mu labarin shidalinsa. da ina sana kabu-kabu to yanzu shiga na ma da moto in ka sake daga shida ne zuwa shida to in ka shiga ƙare biyar haka da wani abu ka gani in moton ka yi fan dole ne ka bar can. kuma hallau bayan wannan hallau ba su bari hallau ka ka kafa dole dole ko takardu wanda za su tambaye ka ko su tambaye ka kart in ka nuna musu karti su tambaye ka ecowas sannan in ka nuna musu ecowas haka nan labar su kyale akwai takarda ko ta likita ko ta menene a cewar hukumomi harkar na nuna makoma mai haske ta fannoni da dama amma duk da haka ba su buƙaci yin magana ba kan wannan batu. Sai takaitaccen rahotonmu na wannan ranar Lahadin wanda zai kai mu jihar Maradi inda wata matasha da ake ce Malika Abdu Ahmadu Lobi wadda ke kokarin cin gashin kanta ta hanyar sarrafa 'yar Makka ta mayar da ita kayayyakin mai da sabili. Eh abokin aikin mu Muhammad Mamman ya je ya sadu da wannan yarinyar a cikin ajin terminal wadda ke karatun harkar kasuwanci a makarantar sakandare na na dan kasawa. Ganyen 'yan Makka da wasu mutane suke kira ganye masu daraja suna farin cikin Malika abdul Abdu Ahmadu Lobi wannan matashiyar yariya mai shekaru goma sha tara da ke sarrafa wannan nau'in ganye mai samar mata da kuɗin shiga tana sarrafa kayayyaki da dama tare da iliminta da ƙwarewarta. Bayan karatuna ina aiki da 'yar makka domin mayar da ita sabuli mai da kuma shayi. Nan ga gaba idan Allah ya yarda za mu fara sarrafa sabulin wanke baki da 'yar makka. Ita 'yar makka tana maganin cututtuka da dama kuma ina sha'awar yin kasuwanci mahimmancin koyon mai da kuma sabuli yadda za mu sarrafa da kanmu domin mu bar kawo kayayyaki daga waje. Malika na amfani da kwarewarta ta harkokin kasuwanci da ta samu a makaranta kuma bisa yanar gizo ba ta amfani da shafukan sada zumunta kamar WhatsApp domin hira kawai a cewarta cikin farin ciki. Ina da abokan hulɗa da mai Agadas da kuma ko'ina a ƙasar Nijar ta hanyar yanar gizo na kan tallata kayakina ko amfani da WhatsApp ba don hira kaɗai ne ba, ina ta a kai, ina kuma samun riba a cikinta. Ta wata hanyar kuma ina koyar da matasa, kenan ta nan ma ina ta yaƙi da rashin aiki. Matashiya yarinya tana ci gaba da tunani hakika baya ga kwalinta na kanta da ke shaida kayayyakinta. Malika tana da burin ƙara sarrafa da samun wani fili domin samar da kayanta ga ƙarin mabukata. Ina so in sai gona in rinka shifka 'yar makka tunda a lokacin rani ɗanyarta na da wuyar samu sosai. A cikin wata ina iya sarrafa sabuli guda ɗari da saba'in. amma duk da haka nan batta isa a wanga wata sabuli ɗari ne yi duk da haka nan sabulin bai isa ba. Kenan yanzu ya zama dole in ƙara ya kai ga 200. Malika na daga cikin waɗannan manyan gobe da ake cewa suna la'akari da nauyin da ke wuyansu domin ƙwato kansu ta hanyar tattalin arziki tare da tunaninta na ƙirƙirowa masu sauƙi yi malika na fatan ƙara nisa cikin wannan sana'a da ta runguma yanzu kuma sai shirin namu na motsa jiki Bangaren wasannin kwallon kafar mata a jiya Juma'a 27 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020 aka fara wasannin tankaɗe da rairaye na gasar duniya U17 da za ta wakana a ƙasar Indiya a shekara ta 2020. Daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka za ta samu halartar ƙasashen Afirka ta Kudu, Kamaru, Ghana da Nigeria. Wanda kuma wani shahin babban karo tsakanin Nigeria da Guinea. Afirka ta gabas za ta sanya ido kan wasan Tanzania da Uganda. an sha labari a wannan wasan fanta a nan muka zo karshen labarun na matasa godiya gare ki fantastic da kuma gare ku masu saurare da kuka kasance tare da mu.